أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوز غوتن ذو الحجة جرم من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوت إلى دريه بدا أربعين دوكو daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu zai wannan muna cikin wannan littafi talatin wasu tuna kissa min nihayatul ne kuma jiya mun ji da aka bada abu jahal an kawo wasu azzaluman wajen goma sha waɗanda suke dukkansu kowa ya cancanci a ware masa wuri daban yau za mu magana ne akan ba ta talatin da ɗaya shine jaza'ul mufsidin fil ardi sakamakon masu yin ɓanna a cikin ƙasa mummunan abu ne zalunci ne kamar da yadda kuke gani yanzu ba sai abu bane wanda sai an yi mana bayani a ce wasu su tafi kawai su kama yan uwansu kuma tun da suka kama sun nan tun kafin azumi har yanzu suna hannunsu na rike da su kuma ba su ci masu ba su sha masu sun ɗauki laifin wasu sun dora ma wasu wannan ba daidai ba ne da kuma wanda kullum ana ta yi ma ana ta kama mutane a zo kama mutane a yi wasu duka a tafi da wasu a ce a su baɗi kuɗin da ba su taɓa sanin kuɗin nan ba ce sai sun biya sana a kyale su ba ka ba kullum su ta duka wannan ɓanna ce Allah ya ba mu mafita daga wannan abu Allah ya sa wannan abu ya zama ƙarshe su ma masu yin muna da Allah ya shirye da su su gane wannan abu ba daidai ba ne su bari salunci ba abu ba ne mai kyau abu bai yi ba mutum ya hana ɗan uwansa jin daɗi ya hana shi sukuni ya raba shi da 'ya'yan shi ya raba shi da iyalansa ya raba shi da sana'arsa duka karshen ma daga nan ya raba shi da rai wannan mummunan tunani ne mummunan tunani abin nan bai Allah ya tsare mu an sa'id bin abi wannan uruba an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rahatan min ukalin wa uraina wasu jama'a wato an samo hadisi daga sa'id bin abi aruna an Anas bin Malik yace radiyallahu anhu anna rahatan min ukal wato a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wata sallallahu alaihi wasallam an yi wata kabila da ake ce masa aukal wa uraina duka kabila ne kabilu ne atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan suka yi tawaga suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah inna kunna ahla dar'in ay dar'in wa lam nakun ahla raifin ay fastawhamna al-madina suka ce su mutane ne waɗanda yake ba mutane ne waɗanda suke da abun nan dabbobi da za su tatsa ba saboda haka kuma ba su da wuraren da za su samu abinci su rika ci irin na walwala ba su saba da irin yanayin ko madina ba su ba mutane ba ne wanda suke da dabbobi na abun nan kuma ba mutane ba ne wanda suke da abubuwan noma na jin daɗi wanda suke yi ba yanzu gashi mun zo madina kuma rashin lafiya ya kama mu na mai almadina mun faɗo madina amma yanayin madina bai karɓe mu ba saboda sun ta rashin lafiya suna wasu ƙuraje suna damuwa fa amara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zawdin ay an yakhruju fiha sai annabi ya sanya masu wasu raƙuma ya bada wasu raƙuma ya ce su tafi da su ay falyashrabu min albaniha wa abwaliha yace su sha wannan magani guda biyu nono ga su sun ce ba su da nono yanzu an ba su inda za su yi ta shan nono kuma suna shan fitsarin saboda magani wannan shi yasa kuka ga aka ce raƙumi akwai magunguna da yawa tare da shi ba su Allah kada ya san kasu suna da akwai magunguna da yawa a jikin shi aka ba su waɗannan dan wannan da suka je suka sha suka ƙoshi suka gama suka warke lafiya lau faƙatalu ra'i rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe wannan ra'i rasulillah suka kashe makiyayin nan na manzon Allah wastaqu dawd ai suka kore kuma raƙuman da aka ba su suka tafi da su da bannan kisan kai ba ga bannan kwashe kaya fa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala akari nan take annabi ya ji labari kafin hanci aka zo ka gaya manzon Allah mutanen nan da ba su da lafiya sun ci amana sun je ka ba su mai raƙuma ka ba su makiyayi kuma kun san makiyayin nan ai kaga wanda aka ba su hadda dini zai koya musu za musu karatun qur'ani ya koya masu abun nan malan da suka tashi suka kashe shi suka kore raƙuman gaba daya suka tafiya su da su labari ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi nan take ba da umarni ya ce to yana so a damko mai mutanen nan malam kuma ba a ya ce kafin rana ta daga kafin rana ta kafin an zo da su malam da annabi ya sanar aka sa aka sanar cewa annabi ya bada umarni mutanen nan duk inda suke a kamo su a kawo gaban manzo Allah kafin zahar wanda suka bi ta kudu sun wanda suka bi ta yamma duk shiyoyin da ka sani sai da aka samu dakaru suka bi ta wurin naka kafin a ce makara a za ta yi awa ga su gaban manzo Allah an dan kotu inda yanzu ne sai a ji a da su su ba da wani abu a wasu ma A wani mumkin ko kuwa ko kuma waɗanda suka je sai sun bi su sun bi su ma ƙarfi gare su sun rasa yadda za su yi da su sun da sai su dawo ma haka na hannu biyu amma waɗannan da aka ce a damƙo su kafin ka ce kwabo mala an damƙo su malam matar rijalu wa matar ibnu ibnul akwa dan leƙen asiri ne wata rana ya zo yana aka aiko shi ya zo ya manzo Allah leƙen asiri sai annabi ya nuna ma ibn al akwa cewa wannan dan liki asiri ne yana cin abinci yana za hannu yana waje waje nabi ya ce wannan dan liki turo shi akai da ya ce maka alaika bi da ya ga haka sai ya tashi dama ashe ya daura rakumin shi a can nesa yana falla da gudu ya haura rakumin shi ya falla da gudu ya tsere aka ce ma ibn al akwa ya kamo shi da ya falla da gudu sai da ya je ya wuce rakumin sannan ya juyo suka yi gaba da gaba ya buge rakumin rakumin ya faɗi kasa tukun sannan kuma ya damko su ya kawo da shi gaban manzon Allah mutum daya wallahi da ya bi shi kawai da gudu sai da ya wuce raƙumin gudu kama ma a ce wai ka da ya je wuce su yayi sai da ya wuce sannan ya juyo suka tarbi juna kuma ya buge raƙumin sai kasa ya tafko shi ya dawo da shi gaban manzon Allah mutum daya da yanzu ne wani ma ba sai ka ce kamo shi mai ce kana nufin a damko shi kenan kana nufin a kamo shi a kawo nan kafin ya gama wannan tambayoyin wancan ya bace ha an ce a kamo mutum mai kuma kana nufin a kawo shi ina an ka kama shi ka gidanku da shi to haka wani zai tambaye ka kamo man shi sai kawai ce an kamo shi a kawo nan a shi ta baya da gudu a kamo kake nufi kuma an kamo ina za a kawo duk wannan bayanin kake bukata a ma kafin shafin shi wancan ya nisa an ce ma kamo mutum ne kake jira to haka zai ta zai maka tambayoyi haka za a yi kenan haka za a yi haka za a yi hmm? mu wa ba mazan ba ba matan ba wata fa a gaban ka za ka ɗau kofi ka rike haka wai da ce a zuba ma ruwa to me za ka me kake nufi da ka ɗau kofi in ba kuwa ba ka ɗau kofi ka rike sai an tafi ka zuba ma ruwa kama saboda dolancin an riga duk kowa ya zama kawai bai ma san me yake kawai haka shirman banza sai ga kawai ka ce a dauka kofin ne in kalli madubi ka ɗau kofi ka rike a hannu to me mutum zai tambaye ka a zuba ruwa ko ba ko kai har ya ɗau kofi kawai sai dai ga kana tuttula ruwa ba ruwa zan sha ba na ga ka ɗau kofi ba shi to kuma shi me yasa ya ɗau kofi to in ba ruwa zai sha ba akwai abin da sai an tambaya akwai abin da fikiran mutum bai kamata mutum ya tsaya sai ya tambayi wannan ba abu ne ka gan shi zahiri ba sai ka tambaya ba to bakon ma yanzu sai a yi mutane wai a tambayi ba ko a kawo mai ruwa ko ko me za ka sha ne za ka sha kana bako kan ne za ka ce ga wanda za ka sha a gidan mutane sai dai ka ce ba komi a kawo ma abinci sai ka ce ka koshi to ya za ka yi kana bako da wanda ya ma wannan tambayan a kawo ma abinci me za ka sha da haka aka koya mana kama yanzu ba a tibi fahimta mutane suka zama yanzu duk wanda ya girman nan ya san da gidansu idan aka yi bako kawai sai da ɗauko ya kura kawai a zo a ji ba mai tambaya a kawo ruwa a girki a kawo abin da za a girki a girki sannan kuma ma ba a aje ta a waje don kada a nemi wani wuri a tura ciki an gyara shimfiɗa kawai a shiga da shi ciki a ce a shiga ɗan sha ruwa komi da aka kawo da abinci da nama da kura duk sunansu a sha ruwa shiga a dan sha ruwa mai gidan sai ɗau takalman shi ya cikin gida ya baku ku sha ruwan musamman in masu kunya ne kamar rikin shi ne kai ka zo da abokan ka zai zauna gaban ka gaban shi zaka sha hura zaka sha zaka ta shan hura sai dau kalmar shi cikin gida wani ma dama in ya shiga cikin gidan ma ba zai fito ba sai an gama wannan aikin kun zo to dama an san kun zo to da haka akai kayan nan a gama sai kun kimtsa an kimtsa sun ga aiko abu sannan ya fito ya dawo daga baya a gaisa yanzu ba za ku sha ruwa a kawo muku a kawo muku ruwa sai ku ce eh kai dan kai da kanka sai ka ce eh in kai ne ka za ka sha ruwa ka ce za ka sha me za ka sha ka ce kunu ko ka ce biski za ka ci na to to in kuma abinci ne ka ji a dafa ma indomi kai yanzu kamar kai yanzu kai bakunta ka dafa ma indomi ne za ka je ko da ke wasan kana ko kana ci ba eh kawai ka ba ayi ka kwa da homa indomi ka dauko wannan guntu guntu abu da doran wa bisa a ce indomi wannan indomi a ka ci indomi kawai dan bar ka ji za ka ji daɗi So Allah so gari mun ba tarbiya kawai wannan abin nan ne ba mu gane karamcin irin waɗannan abubuwan ba ma gane yadda suke ku duba ran nan da muka yi ta karatun baki da yadda za a yi ma bako a gida malam wani daga wata duniya ya ce shi kam ya wannan Ya bako haka na babu amma da to dan gidan ma fa hmm? wani irin ba karatu bayan suna da tarbiyya na karatu na nan shi ne karatun ai a shi ne karatun tarbiyya su da aka ba su tarbiyya ne eh, yau karatu a littafi ba amfani <laughs> yawon ba walawar kirki da haƙuri da kyauta da isar tun da kan shi zai ga abu zai ban mawani fada a ce ai fada da wani da abin nan ba in suka gane alaman ka shiga wani hali kafin ka ce kwabo sun yi magani abu ba a ma sani amma yanzu wani shi ke tura ka ranawa da kai shi Allah dai so gari saboda haka wannan dai suka ce saboda haka sai suka kore mutanen nan a kai masu dare rana su suka yi mutane dare ko a kai masu duhu haske a kai masu su suka yi mutane duhu saboda haka da suka warke sai suka kore su aka sa ku aka danko su annabi ya tura fi atarihim ya ce a bi su take wa ata bihim aka zo da su ko fa ya bihim aka zo da su fa qata aydihim wa arjuluhum annabi ya sa aka yayyanke masu hannuwa da kafafu wa mustila sannan eh da hannuwa da kafafu sannan ba haka nan wa mustila na wa sumula wa sumula wa sumula ayunuhum sannan aka caccake idanunsu ai sun mula shi ne kafa aka kwakwale masu idanun su ma wa taraku fil harra ai hatta matu ala halin aka basu cikin zafin rana ɗauka wani wuri an ce har suka nemi ruwa aka hana su ruwa saboda su ma aka suka yi ma wancan aljaza'u min jinsil amal yadda suka yi haka aka rama aka jefar da su a rana bayan kwakwale masu idanu aka abin nan su. aka ce wasu aka dan kwakwale masu idanu kamar aka sa kaya ko kusa aka tattake masu idanu saboda su ma aka suka yi wancan ka tattake mai idanu aka ce to su ma yadda suka yi ai masu haka nan ai ko kaga daga nan an ji tsoro kullun da ake maganan cewa wai mutane na ɗaukan hukunci a hannunsu babban mai laifi ita ce hukuma saboda za a kama mai laifi a can mutane su za su kama shi su damƙa shi a hannun hukuma sai su gan shi ya dawo yana mutane dariya gobe ma a kama wancan ya yi laifi sai a gan yana dariya mutane ya dawo yana dariya su ma mutanen da suke wurin sun ɗauka ma kawai ba ma komi sai daga nan ma sai a kyala mai laifin kawai tunda sun san in sun kai ma hukuma ba ta wai dai wanda ya ji haushi ko ya ɗau hukuncin a hannun shi yadda ba a son ko kuma daga nan a haƙura shi kuma ya taimaka mutane ɓanna ko mutane su ta gani kamar wasa ne ba nan da ba ku labari ba shekaran jiya yaro ya zo ta tuka ma maman shi taɓarya saboda kawai wai ta ya ba ta ajiyan naira goma naira ɗari naira dubu ɗaya ya ba ta ajiyan dubu ɗaya bukata ta taso ba yadda za ta sai ta kashe ɗari biyar a ciki ya dawo gida ya ce ina dubu ɗaya na mama ta ce ka yi haƙuri ga ɗari biyar bukata ta taso ba yadda zan yi na taɓa ɗari biyar ciki ya ce kika taɓa man kuɗi ta ce yi eh. bukata ta taso ba yadda zan yi amma rance na yi ka bari dan uwanka in an jima ya dawo in shi ɗari biyar ɗin kai ma kai ce wallahi shi bai yadda ba shi ta bashi dubu ɗayan shi yanzu ta ce to ita ko ina za ta samu dubu ɗaya ce wallahi shi ta bashi dubu ɗayan nan yanzu nan sai ta bada ta me yasa zai bata ajiyar dubu ɗaya ta kashe ta kashe ɗari biyar ta ce ita ko ba yadda za ta yi da dubu ɗaya sai wuce zaure kawai ta ko bariya ya zo ya ban mace ta da tabariyar nan ya dinga cikata da tabariya ce ban kuɗi ban ɗari biyar ɗina ya dinga bugunta saboda ɗari biyar ɗin na yadda ta kasa motsi aka ɗauka aka kai asibiti aka sharbi ku duba wannan saboda ɗari biyar to al'umma kuma ba suna gani ba yanzu wanda ya wannan ya kamata a ce al'umma su kyale shi lafiya lau ba wanda zai mai wani abu ba a ce mai komi akan wannan abun da ya ta dukkan oshi da taɓarya sadaka ba babu amur bil ma'rufi babu annahi anil munkar babu sadaka suka bar wannan wannan ba su ko da aka yi wannan tun da sun yi an masu in hukuma tana son abu ya tafi daidai shine wanda ya ba daidai ba ko ɗan gidan wane ne a hukunta shi ya yi laifi an tabbatar ya yi a yi bincike a bi a hankali kada a yi gaugawa a yi bincike a tabbatar ya yi ba daidai ba to tun da ya ba daidai ba shi ma ya ga ba daidai ba aljaza'u min jinsil amal ya ga yadda ya yi shi ma an masa daga nan sai a ji tsoro to kuma kaga daga nan an samu daman da mutum ya yi sai a je a gaya ma hukuma ce ga wane yana yin kaza saboda an san ta zo ta kama shi za ta yi mai hukunci amma wane ya kaza wane ya kaza hukuma ba ta yi komai ba wane ya kaza ta yi kamar ma ba ta ji ba a kama a kai mata ma ta sako mutum ya dawo ya ce mutane dariya ko kuma ma ya ce ai shi da an kai shi ma zai dawo ni na san mutumin da da nan garin aka kama shi kai tun ma fa da can san abu bai lalace ba sosai idan aka kai shi je firzin sai bai riga shi sai ce kada kowa ya sa mai riga dan yau zai dawo shi yana nan zuwa dawowa kada ma a ba wani riga shi kuma wata rana wallahi in ya zo din rana yake koma ba kama san ya zo ba sai dai ka ji labari ana ta ya ko zo fa wani an gan shi yau amma fa yan mata ya koma mabannaci ne bi ma'anar kalima amma sai ce ba ta kalishi sai dawo in ya tashi tafiya har ya saba ma da su eh ban da ma waɗannan akwai nan cikin gwanni ma to kaga waɗannan ma ku kuka san su waɗannan sun fi ƙarfin hukuma kwata-kwata akwai wanda aka kai shi ma wajen hukuma da an ce shi ne sai a ce wai ku je ku nemi sulhu da shi akwai wata mata a nan garin da take ma mutane 419 take ma mutane abin nan in aka ja ka kai ta kawai ta iya ado ta iya za ta je ta yaudari mutane ta kwashe ma ta kwashe ka gaba ɗaya da aka zo aka fara magana sai aka ce wannan matan kuma matsalan yanzu har ta koya wa ɗanta shi ma ya iya sosai ko za ka wata rana a ganka kana magana da shi a ce ma to kai hankali don wannan ka ji uwar shi abin da take uwar shi ba ta kwashe kawawan mutane sai da kai an kai ta police station da an ce ita ce sai police ce kawai ka je kusa yadda za ku sasanta kawai mu ma ta fi karfin mu wallahi ce ta ma su ma ta fi karfin su saboda nan ta zo nan ba iyaka kuma radda ta zo ranar take tafiya wata ran ba da za su tafi fi su kawai ka je ku sasanta kai in kana so in kuma ka so ka sasanta kai ka shiga gawanka to kuma sun sani ka ji har sun sani su ma in ka kai kara ka ce ta ka kara su ta maka damal damal ka rubuta statement su zaman su in dai su daga ita ce zai wa amfani ko sun je qala qatada ai zikira lana anna hadhihi al-aya nazalat fihim an gaya mana cewa wannan aya ta sauka ne ma ta dalilin waɗannan mutanen innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu babu wani sakamako kawai wannan adatu hasirin ne waɗannan abin da aka faɗi su ne kaɗai a cikin nan su ne hukuncin haka za a yi babu wani abu bayan su sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah suke yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaƙan abin da ake nufi wanda suka fito ga Allah ya ce kaza suka saba suka irin Allah suka irin manzon Allah suka irin umarni wa yasawuna fil ardi fasadan suka koma suna yada banna a cikin ƙasa kawai banna suke su kashe su kaza su ci mutunci su komi su ya keta mutuncin mutane an yi kattalo ne an same su a kakkashe su a ga dama a kakkashe su au sallabu, ko ko a kekkere su au a aydihim wa arjuluhun min filafin ko ko a yayyanke musu hannuwa a yanke hannun dama a yanke ƙafafun hagu au yunfaw min ko a kore su daga cikin ƙasa aka ce yanzu tun da zamani ya canza korar su zai wahala a daure su a kurkuku ake nufi tunda an kora su wata ƙasar za su tafi can zauna ne su ma korar su za su dawo muku da su wataƙila ma su ta faɗo su da hadda yan rakiya su ma su zo su taya su ma au yunfaw min al zalika lahum khizyun fi dunya wannan kawai saboda a nuna masu kaskancin su tun a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da wata irin azaba mai girma aka ce waɗannan su ne suke da azaba guda biyu maɓannata a nan duniya an ba da umarnin a azabtar da su a lahira kuma su ma za a azabtar da su suna da azaba mai tsanani lallazi na tabo min kabali an takdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu iko a kansu ku tamke su ba ku kama su ba suka gane abin da suke ba daidai bane sai suka tuba suka bari wannan fa'alamu anna ghafurur rahim to ku sani lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wannan shine cikin ayatul ahkam kai magana akan su da yawa akai bayanai akan alkali shike da haƙƙi ya kalli abin da ya fi zama maslaha in ya ga dama a kakkashe su a hada in ya ga dama a hada kere su na kakkashe duk wanda ya gani maslaha shi za a yi saboda a hukunta su ba za a ce a koma kuma ce a yi masu wai wuri ba a tara su a wuri a je daji a yi masu wani ma har ta yi wai a kai kuɗi wai a sa gwamnati ta ɗauki maƙudan kuɗi ta kai dajin sai ta yar sai su kuma su zo su ɗauka wai sai a jira ana nan za a ga suna faɗa wajen rabon kuɗin duk su kashe kansu shikenan sai gwamnati je ta ɗauko kuɗin ta ta dawo haka za a yi maganin su kakkashe su a jajjefa su a jajjefa cikin ƙasa shikenan an yi haka nan gwamnati ta je ta ɗauko kuɗin ta wai su da kansu sun hutar da gwamnati saboda wajen rabon kuɗin za su kakkashe kansu to shikenan sai gwamnati ta je ta ɗauko buhun kuɗin ta ta dawo a ɗauki kamar biliyon nawa a je a kai daji a yar sai su zo su kwakwasa to da sun kwasan nan sai su yi ta faɗa su yi ta kashe juna su yi ta kashe juna sai sun gama mutuwa moro sai ku je ku ɗauko kuɗin ku duniya wawaye Allah ya kiyaye wannan tunani ha kuma misali sai kawo wai lokacin annabi Musa ai da suke tafiya shi da Yusha ya zo ya ga wani wuri da wane ne da wane ne kawai sai zo sai ce mai kakkata ba sai tsaya da ya taba kai abun ma ba da labari dogo to da misali ne mahallu shahid ne wannan wani kuma ya ce a tafiya za a can a gina masu makarantu a masu bohol a masu komi bayan mutanen da ke tarbiyyar yan ƙananan yara ku kalli wanda aka kama kwanan nan cewa yan kananan yaran yan shekara hudu su ma yi masu tirenin har su zama mugaye saboda zuwa suke a ɗaure su su goma sha takwas a wuri ɗaya yaran nan su zo su yi ta kifa masu mari suna tsutsula masu bulala to wanda ya iya haka aka yi mai bohol da komi da komi kuma ya ce ya koci daga nan ya iya abin yayin shi kenan za a yi ta hawa ɗaurin an ɗaurin kenan ba zan ya zamanin da za a gama wannan abun ba a je can a su daji suna wannan abun a gina masu bohol a gina masu makaranta a gina masu wace makaranta ba zai je masu karatu a can karatun suke so kuma an an magana duk kowa ya fito ya ce ai laifin mutane ne ai ba a karantar da su gaskiya ne da laifin amma su ma ba su nema ba saboda in ba su da lafiya sun san in shanun su ba su da lafiya ko in sun san su ba su da lafiya su zo birni su ɗauki malamin likitocin dabbobi su kai sanye ma dabbobin duk maganin da ake masu da maganin hanta da wannan kwatangiri da wane ne duk da ake sun san yadda ake yi in nasu mutumin bai da lafiya za su yi shakan mota daga can su ɗauko shi su kawo shi babban asibiti ta gwamnati duk sun iya wannan a su iya tunani yadda za su yi tunanin su ce to shikenan a zo a zauna da su a birni a sama masu yadda za a yi su karatu ko su kawo nasu 'ya'yan a koya masu don in an koya masu su su koma can irin su ne su je cikin su koya masu ko kuma a je a ce to ku ɗauki malamin da amana yarjejeniya aka yi ko kuka ɗaukai saboda haka in muka ji wani abu ku ne ku ɗaukai zauna can cikin ku ya koya muku babu wannan abu ne zaka tafi ka je ka je masu karatu kuma lokacin da muke bin su nan mu je wajen sabon birni mu je cikin da can abin nan ba duk inda za a je da su karatu ba sai an je kasuwa a na ake haɗuwa da su fa a sanar da su cewa to sati mai zuwa za a zo akwai sarkin su a kasuwan nan ake zuwa sai an gaya mai wannan sai an yi shela sai an yi duk satin duniyan nan in ba shelan na aka yi ka je ba su zo ba an je kasuwan nan an sanar an gaya masu cewa za a fa zo karatu wannan satin sannan za su yi ta yawo su gaya ma yan uwansu zo su taru wani suka taru sai ga mutum wajen ɗari uku sun taru ana masu ana ana bane amma yanzu wa zaya to to gani to za ka duk an fada an fadi kowa da laifin shi amma ba a ca laifin mutane ne kawai laifin masu da'awa ba su je su kai masu da'awa ba ta ya za su je ta intami wani baka wasan inda yake ba wani ma in kun san in ka san shi nan bayan lokaci kaɗan ya bar wurin sun tafi suna abin nan kuma bayan haka nan kuma ba ma su kaɗai ba ne ke ɓannai yanzu kowane yanayin mutane a bangaren su akwai irin jinsin mutanen su ƙarya ne a ce fulani ne kadai suke wannan abu yanzu ba su kawai ana dai haɗawa ne a ce abin amma mutane ne sun gane hanyar da za su rika zaluntar mutane su samu kuɗi don haka kowa ya shiga ciki ka ce kawai ta duk inda ka je jinsin mutanen suna nan ciki da yawa ba wani magana wai a ware wata kabila ce su kadai ne ko ina yanzu wannan gata nan Allah dai tsare mu kawai mu za wannan shine abin nan ɗinsu Allah wannan kan su to sai yayiwa amma dai su kan waɗannan suna kowa kama tafka suke Allah dai kyauta Allah dai kiyaye qalbun abbas abdullahi dan abbas yana cewa ai fi qata tariq wajen yanki idan qatalu wa akhadhu al-mala qutilu wa sulibu ba ba shine wannan hukuncin da da Sheikh Al-Uthaymeen ya faɗi ba cikin wancan cewa idan suka kashe mutum sannan suka kwace mai dukiya ba sun hada abu biyu ba ga kwace dukiya ga kisa to su ma sai a yi masu abu biyu sai a kashe su sannan kuma a rataye su kowa ya gani wa idza qatalu wa lam ya'khudhu mala amma idan suka kashe mutum sai ba su dauki dukiya ba amma kashe shi suka yi qutilu wa lam yusallabu sai a kashe su amma ba za a kere su ba kun gane ko wa idza akhadhu mala amma idan suka anshi dukiya walam yaqtulu amma ba su kashe mutum ba quti'at ID, sai a yanke masu hannuwa wa arjulihim min khilafin da kafafun sun karbi dukiya ba su kisa ba kenan kun ga yadda aka saukuncin ko in sun kashe sun ɗauki dukiya a kashe su a kere idan sun kashe ba su dauki dukiya ba a kashe su ba za a kere su ba idan suka ɗauki dukiya ba su kashe ba a yanke masu hannun dama hannuwan dama da kafafun hagu wa idza akhafu sabi idan ko tsoratar da mutane suka yi a hanya kaga ba kisa ba karɓar dukiya walam yaqulul mala ba su karɓi dukiya ba nufu min al sai a kore su daga ƙasa kawai an kama su ko a kore su garin ko a sa su kurkuku a kulle su ya fito waqtalafu sannan sun yi saɓani har sulabu hayyan ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام أو الشراب أو يقتل برمح أو نهوه أو يقتل أولا ثم يسلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين malamai sun yi saɓani shi ma'ana kun ga wancan an yi maganan yadda za a yi to an yi saɓani kuma akan yaya za a yi masu lokacin idan aka za a kashe sunan wai shin hajji su labu za a rataye su ne suna raye a gansu suna da rai wa turaku a kyale su hatta ya mutu har mutum ya mutu a hana shi abinci a hana shi abin sha ya mutu har ya mutu dan kanshi wannan shine ake ce ma sibran kenan an kashe su sibran shine a hana su abinci a hana su abin sha har su mutu da yunwa za a yi masu wannan ne aw yuqtalu bi rumhin aw nahwihi ko ko za a kashe su ne da mashi ko abin da ya kama da shi an ce abin da ya kama da shi ya hada abubuwa da yawa ya hada harsashi ya hada duk wani abin da zai tsari ya tamfizi na kisan mutum yadda zai iya kashe shi nan da nan za a iya sa amfani da waɗannan ne ko waninsa au yi kutalo awwalan ko ko farko abin da za a yi shine a fara kashe su sun mai yuslabu sannan bayan haka nan a kere su daga baya bayan an kashe su tankilan Wata tashridan li a yi minan al na saboda a yi gargadi a jawo hankali a ladabtar da wani shi ma ya gani ya gane abin nan ni duk wannan maganganu ne wa yuslabu salasatu ayyam an yutraku aw tubraku ko eh wajiba thumma yutraku ko ai wa hal yuslabu salasatu ayyam za a kere shi ne kwana uku thumma yutraku sannan a bashi aw tutraku hatta yasila sadiduhu ko ko za a kyala gawan ne kawai har sai ruwan ya tsiyaye da kanshi ya kame a wurin fi kullihi khilafu duka wannan akwai sabanin malamai da yawa wannan yana ganin haka wannan yana ganin haka kawai abin da za a kalla menene abin da alkali ya gani maslaha wasu mutanen za a kalle su in an yi haka za su fi jin tsoro ko ko za su fi jin tsoro ba in aka gano ga wanda suka fi jin tsoro to sai a yi irin shi za a yi ya fito ko wannan shi ne ƙarshe na biyu ko talatin da biyu na Eh, hatta ya sila a bashi a bashi a kyale shi haka nan ya yi haka din nan ya har sai abunan din shi ya tsiyaye eh ya yi haka a bashi eh, abunan din shi fi zalika nihayatul nihayatu as bin al wannan shi kuma karshen wannan ai awas bin wa'il aka ce al-mukazzibu bil ba'thi wanda yake karyatawa game da ranar sakamako qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yaqulu al insan dan adam kan ce wannan tabi'a ce shi ko shi yana cikin ismul jinsi ne tabi'a dan adam ne sai ya rika magana yana cewa a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayyan wai idan na mutu idan na mutu za a zawo da ni raye in raye idan yanzu mutum ya mutu za a tada shi Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a shi dan adam baya tunani ne yanda muka halitta shi da can mu ne muka halitta shi da gabanin haka a lokacin da shi ba kowa bane bai tunanin wannan fa rabbika to gaya masu kana rantsuwa ina rantsuwa da ubangijinka nahshurannahum wa shayatin tabbas za mu tara su mu tattara su da su da shaidanu waɗanda suke ziga su suna sa su wannan tunanin ma thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya sannan gaba ɗaya zamu tattaro su mu zo mu zube su a bakin jahannama a guwawun kowa yana kan gwiwa a ne a gauta yi kuka yi kuka yi kuka suna ce a tashi kuma a shiga ba yadda za a yi ka gaya masu za a yi masu haka ko suna so ko ba sa so Allah ka tsare mu wa an sa'id bin jubair ai an ibn abbas radiyallahu anhuma qala inna al-aas bin wa'il shi wannan as bin wa'il akhadha azaman min al-bataha wata rana ya dauko wato wani kashi daga wani wuri da ake cewa bataha fafattatahu fafattahu biyadihi ya fasa wannan kashin ya balla shi da hannunsa ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعد ما رم أرم يتين Allah zai tada wannan kashin bayan da ya riddige yanzu wannan kashin da ya haka ya faffashe ya ruguddige shine Allah zai tada shi aram dinan min arrahim ce mai rami rahim ai tafattata wa tahallala wa bala lokacin da ya zama abun nan ba wannan ya kamata ya zama ramim ne ba rahim ba ko min ramimi ne na kun ga wurin ba minar rahimi ba ko minar ne. abun nan ne sau da aka mimin ce nan za sa kawai abin nan ɗinsa bin uji ne yake bata a wani lokaci wanda aka yi fatar take haka kuma sannan a ce za a tada shi a mai da shi wani abu ya ce ba zai yi ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bashi amsa ya ce na'am yumituka Allah thumma yuhyika thumma yudkhiluka na ya ce eh amsa shine Allah zai kashe ka a kwana tashi zaka mutu thumma yuhyika sannan Allah ya raya ka sun mayu da filuka aljahannam sannan kuma zai shigar da kai wutar jahannama ka gama yawo qala wa nazalatil aya min akhir yasin sai wannan ayoyi nazalatil ayat min akhir surati yasin kamar yadda gashi nan saboda haka wannan shine magana ce kuma ingantatta ala sharhi shay abun ba ba komai cikin ta qultu wa lam takun hadhihi hiya ula wannan ba ita ce lokaci na farko ba wai farkon abu kenan ba allati tatawala fiha hadha al-kafiru ala qudratillah wanda wannan kafiri yake magana banza maganan da bata dace ba game da ikon Allah ta wa ta'ala ala. rawa al-bukhari imam bukhari ya rawaito wa ghayruhu an masruq an khabbab bin al-arat daga khabbab ɗan arat qala kuntu ai qainan fil jahiliya wato ya kasance shi yana yin aikin ta kubba yake yi shine qainan ya kasance yana sana'an takubba a ya amalu bi sana'ati suyu kenan shine mai yin takubba mai gyara makeri shine kainan wanda ake da kace haddad ko kace kainan duk ɗaya ne wannan shi makeri ne yana gyaran takubba a lokacin jahiliya wa kana li ala al asib wa'il daynun ni kuma ina bin kun san dai sana'a hannu ta. in dai baka sa a ba sai an bi ka bashi saboda yanzu yanzu nan ai ma aiki sai ka ce kana zuwa yanzu yanzu nan kuma wannan abun ba daidai bane ka gane ma aikin nan kana zuwa wata rana in ka tafi ba za ka dawo ba to kuma in ba sa ba a bi ka da bashi kuma mai bashin bai san gidanka ba ko kuma bai zo ba kai ka makabarta sai ka ci wahalar da bata da iyaka ba amma san ana bin ka bashi ba tukuna saboda ba dole bane ka san wani wuri kana gyara wurin dukkan yan gidanku suka san inda kake gyara ka san wani wuri kana kai dinki ko kana kai wanki da guga duka yan gidanka suka san wurin kana yi ka zo kawai ka dauko abu ka ce kana zuwa wata rana in ka tafi ba za ka dawo ba sai an daɗe in ya ga bai ganka ba ya ta neman hanya ya ta neman yadda za a yi ta neman yadda za a yi daga ƙarshe kawai sai ya zo ya gano bayan sannan ka riga ka cuya a makabarta duk wanda aka sa shi ba makabarta ana bin shi bashi kafin abu ya bashin nan to ya sha wuya kafin abu ya bashin nan ka cuya ba yan kaɗan ba yasa za ku gani nan da muka karanta wasiya a wannan asiyasa wasiyatu shar'iyya shi wasiyar da yayi kada ƴaƴan shi su kukkura su kai shi makabarta face sai an gama biya mai bashi idan ya mutu yanzu da daddare ba gama biyan bashi ba ka a kai shi makabarta ko da zai kai gobe da yamma ne ya zama gawan nan na nan a gida ana neman bashi ana biya ana biya ana biya bayan an gama to sannan ya yadda a wanki a kai makabarta daga nan amma a kai mutum makabarta ba biya bashin nan ba wallahi mutum sai ya ci duka na ga muku sai ya ci duka ba dan kadan ba domin dai da kuma karanta nan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an zo wani mutum ya mutu annabi ya tambaya bayan ya zo zai mai sallah ya taka daya biyu ya tsaya ce akwai bashi akwai bashi akan dan uwanku suka ce dirhami biyu annabi ya ce ba zai mai sallah ba ku mai sallah abu katada ya ce zan biya ya rasulallah ya ce ya dawo kanka kenan ya ce ya dawo kaina za biya kenan eh ya fa dawo kanka kenan ya ce eh sannan yi masa sallah da yamma ta yi ya ce ya labarin bashin nan an biya ya ce ai yau ne ya lalla za a biya ai za a biya annabi ya sun kuyar da kai washe gari da safe ya kara tambaya abu katada ya maganan bashin bawan allah na an biya ya ce an biya ya lalla. annabi ya ce alhamdulillah yanzu ne fata shi ta yi sanyi da ana gasa shi kafin a biya dinnan. nan kuma an ce za a biya ta sau za ka je kai ta cin bashi da gangan wurin mutanen da ba a san su ba ba san kaci ba kai kuma ba rubuta ka ce ba balle a ɗauki littafin a rubuta a bi adres ɗin ko a ɗauki namban waya a ce wannan kashi ka rubuta a littafin kai yana bin ka bashi wallahi za ka ciwo ya tsiya kafin a gano wani ma ba za a gano ba ko kuma a gano din yaran ka ce ba za a cire kuɗin ba cikin kuɗin kariya su ce su ba su yadda ba za a rage masu gado ba za su bada ba iri-iri an yi ba ma sai mun maimaita kowa ma ya san an yi sosai da yawa a zo ga bashi ana bin mutum magadan shi ce su ba za a taba masu kuɗi ba yanzu sai dai duk shari'ar da za a yi a yi kuma ko da mutum ya bar kuɗin da yawa tun da wani ya bar 1 billion a cire 80 million out of 1 billion a cire 80 million ƴaƴan suka ce ba za a cire ba aka kawo ga takardu ga sa hannun lauyoyi ga komi kasuwanci suke ana bin shi miliyan 80 cikin 1 billion suka ce su ba za a cire masu kuɗi ba su suna son kuɗi da yawa to kuma shi kenan shi ya je sai ta shin wuya ga wannan awa biyu ana lissafin kayan shi ana ta lissafi shi kanshi alkali ya gaji ya ce to gaskiya ba iya gama lissafin kayan nan a bari sai bayan sai wani zaman a dawa a ƙara ci gaba an lissa kaya a lagos kuɗi kaya a abuja kuɗi kaduna gidaje kuɗi amma mai nama na tsaye yana bin dubu arba'in yana so a cire mai kuɗin shi shi so ake a sa hannu a cire mai kuɗin nama dubu arba'in duk 'ya'yan ba mai arzikin da ya biya dubu arba'in ɗin shi daga aljihun shi shi ya ci gaba da shan wuya sannan ga ma'aikatan gidan shi wata shida bai biya ba ba wanda zai alfahar ma ya ce to bari shi ya biya ma in ya so ma ko da in an cire an zo rabo shi a biya shi daga baya ai mai wannan alfahar mai a matsayin 'ya'yan shi babu ka kuɗi kuma ya bari na banza to ba zai gara ka yi da kanka ba to wannan ne zai zo gina maka aji ɗaya ko ya gina maka masallaci bayan baka nan ko ya ce bari ya gina wani bohol wai dan ka samu lada ka sa yayi na wanda bai biya ma bashin dubu arba'in ba ne zai maka bohol ka samu lada wani fashi a nan ya zo wata rana a investment house ya samu shi ce ta cikin shi take cewa ita mutuwa ta zo mata ta gama makaranta ta ce ita so take a yi mata wani abu ta ce tana da kudinta ita ma a ɗiba ma ita a yi mata wani abu ko da bayan ranta ta gane alamar mutuwa za ta yi wane ne wane ne wane ne aka zo ai mata bohol da kudin ta ma yana ta ta yawa ya rasa ma inda zai bo ya mabe ki kudin nata ai mata da kanta da ta bada kudi abin ya gagara kudin ta ne kuma ta ce ga kudin ta nan kada a ci araba ita ba ta yi aure ba ma balle maganar ta haihu dan haka cikin kudin ta a dauki sauran amma dan Allah a taimake ta ai mata koda bohol ne sai dai zo samu ya ce bata man lokaci da turancin banza har yau wasa inda ya mata bohol din ma kuma da kudin ta ba ta da da ta ce ba ta da da ita bata ma aure ba bata da ɗa ta ce a yi mata bohol da kuɗinta don in an mata bohol sauran a raba a yi mata bohol wannan bohol ɗin ya sa a rika tana da ita ana mata adda tunda bata da komi a yi mata wani sadakatun jariya sai dai yawon da turanci kullum ya ce ana nan dai ana shirin za a yi wani shiri ga kuɗi a wayewa sai dai turanci sai zo ce maka ya tsari na banza yanzu inda mutum yana da zuciya yarinya budurwa ba ta aure ba ba ta da ɗa ga kuɗi tana da su sannan bayan haka nan ta ce a yi mata bohol da mutum ya kwana bai mata wannan bai nemo inda zai mata wannan abu da kuɗinta sai wannan tunanin ta ce kuma dan bata da ɗa bata da kowa ne saboda wannan ya sa ta rika samun wani abu ana tunawa da ita kawai mutum ya ƙi wannan bohol ɗin sai kawai ku rika kuɗi ku ta turancin banza to ba su taimake ta ba mu tafi dai saboda haka waɗannan shine abin da su wannan ina ne ai ataqaba kala kuntu wannan saboda haka yana bin shi bashi da zo masa magana yana bin shi bashin shi fa qala la hatta takfura bi muhammadin yace ba zai bashi ba har sai in zai kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu la akfuru la akfuru hatta yumituka Allah thumma tub'ath yace ba zan ni kuma ba zan kafirta ba har Allah ya kashe ka kuma a tada ka mun hada ta qala da'ani hatta a mota wa abu ba ya ce to na ji kyale ni din kagar maganar da ake yau irin ta ba irin ta bace yanzu mutum yana bin ka bashi sai ya ce wai ko ce mai aka yi wai kana so ne in bakka da Allah ne sai ya ce ya mafi sauki wai a bacci a can yaje ya biya so ya ci dubu ai sai ce to a bacci in an je can wai wani zaka biya ne bashi na ko kuma bakka da Allah sai ya ce zabi wanda ya fi ma sauki to wanda ya fi man sauki ni na bakka da Allah ya ce ni kuma ya fi man haka din yayi man kyau ai su sun ci dubu sai ceto menene bambancin da in ya san za a tada shi a tsare shi a can ya biya zai yadda ya wannan magana kama sai ce a can ma ya fi ce sun ci dubu sai ceto to yanzu ma har da wasu mata wai aka ce ko yan menene na manta sunan nake yi wai sai kawai zai su ko yan me yan lako ko lako lako sai su je su kwashi kayan mutane kayan dubu ka za ta kwashi kayan dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar ta je ta makar da su a dubu ɗari ta shagali da kuɗin kawai ta je taima wannan taima wannan taima wannan in an zo kawai ta ce ita tashi dubu sai ce to duk rigima duk inda za a ma tafi ko a ɗakin ta kuma ba katifa ko katifa ba ta da ita a ɗaki balle ma ɗau katifa a shi kuɗi ta cinye kuɗin ta kashe su haka suke yi yanzu wai su sana su kenan yan lafo ce sun ci dubu sai ce to kaji ko sun ci dubu sai ce to duk abin da za a yi kuma an dare to za su gani kuma za su ga abin da za a yi kala qala da'ani hatta mota wa abu akbar usa ko fa ne fa unani fa malan wa waladan yace ka kyale ni in mutu a tada ni din na san za a je can ma za a bani dukiya da yaya fa dika fa sai in biya ka a can wai su suna da tabbas a lahira ma ko an je lahira su ba talakawa fa na zalai. a lari ka fara bi ayatina ba ni labari kaga wannan da ya ce ma ayoyin mu wa qala la yanna malan wa waladan yace za a bani yaya da dukiya tabbas a dukiya da yaya abtala al ghaib ya leka ne can ya gano ya je lahirar ne ya gano amittakhadha inda rahmani ahdan ko wani alkawari suka yi da Allah aka ce mai haka za a yi mai ƙarya kawai yake ابن عباس في fi تعالى ta'ala اتخذ inda الله عهدا ya yi alkawari ne da Allah qala la ilaha illallah yarju biha ya faɗi kalmar shahada ne wanda ya kalmar shahada shine ke da alkawari da Allah Allah zai mai wani abu a can wal ma'ana am inda Allah addan ya yi alkawari ne ga wurin Allah da wani alkawari aka lissafa wannan abun za a bashi am qala la ilaha iddan ko cewa ya alkawarin zai samu yawan jama'a can ya samu wani abu am qala la ilaha illallah fa arhamuhu biha koko ya ce la ilaha illallah sai in ji tausayin shi ta dalili wakila almana am qaddama amalan salihan ko ko ya gabatar da wani aiki na kirki ne fa huwa yarjuhu yana fatan zai samu lada kalla sanaktubu ma yaqul aka ce a ba mu rubuta duk abin da yake faɗi wani muddu lahu min al'adabi maddan sannan za mu shimfida mai azaba shimfiɗawa zai ga azaba ayatun wa ahadis ta takallamu anil ba'si akwai ayoyi da hadisai wanda suka yi magana kan za a mutu a tashi al-ayat wal ahadith allati tatakallamu an al-ba'th an ba'th al ba'da mautiha kathiratun ayoyin da suka yi magana idan an mutu za a tashi za a tada mutane suna da yawa yadiqul maqamu an hasriha wannan wurin ma ba zai sa ambato su ba dan suna da yawa qala ta'ala ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذا أكي بوسا كهو نبيو أكي وتبند تفرقو سيرغا متاني نهاتي إيكو سنة غبان الله سنة جرم نزاي أكذاي وترانا قوة غشنا ينداك في شكرارا وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة ياما با wani abu bane face busa ɗaya za a yi kawai a bushi ɗaya fa'iza hum jami'un ladaina muhdarun sai ga mutane ga sunan gaban mu a halarta kowa ya zo ba wanda ya isa ya ce shi ba zai zo ba kowa na nan wa qala ta'ala ayasabul insani allan najma izama yanzu mutum yana tunani in ya mutu ba za a ziyaru diddige ba za a tattara kasusuwan shi ba wuri ɗaya bala qadirina ala an nusawwiya banana ce Allah yace mu masu iko ne akan mu saita yatsun hannunsa aka ce saboda tsarin yatsun hannu ba karamin abu bane inda akwai wani wuri da za a ji wahala ta wajen yatsun hannu ne to daga nan za a faru ma an gama za a daidaita su kuma za a tsaya da mutum gaban Allah to da ka kowa ya ji tsoron wannan rana wa qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walad adam yawm al-qiyamah ni ne shugaban yan adam ranar tashin alkiyama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr ni ne farkon wanda kabari zai tsage ya fito kaga ya nuna za a mutu za a tashi wa awwalu shafin wa awwalu mushaffa ni ne farkon wanda za a zai ceto kuma ni ne farkon wanda za a za a ba ceto shi za a ba kuma shi za a fara ba dama ya ceci wani shine farkon mai ceto shine farkon wanda za a ba ceton ya ceto sallallahu alaihi wa sallam وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا yace ku sani ya jama'a tabbas za a tada ku ranar tashin alkiyama babu takalmi babu kaya maza ko shayi babu haka za a tashi kawai yadda aka zo sun makara kama da na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta tun farko haka za mu maida ta yadda take wa'adana laina wannan alkawari ne daga wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan ina kunna fa'ili wannan abu ne wanda tabbas tun da aka ce za a yi kuma an gama ma kawai za a yi haka kowa sai ya koma yadda ya zo ya sa ma aka zo mutum ya mutu dama sai fara ina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan nukura. daga nan kuka zo ciki za mu maida ku kuma daga nan za ku fito wata rana da can ba kowa bane ku halata halal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da haka kai mutum ba kowa ba saboda za a shiga wata rana haka saboda haka wannan shine ai taqtadi hikmatullahi wa adlihi wato hikiman Allah da adalcinsa ya hukunta an yaba asallahu ibadahu li yujziyahum bima qaddamu Allah zai tada bayinsa saboda ya saka masu abin da suka aikata wallahu khalaqal khalqa li ibadati Allah shi ya halitta saboda su bauta mai wa arsala rusula haka ya aiko manzanni wa anzala al-kutuba ya saukar da littattafai li bayanin ya ladhi na hobihi saboda ya bayyana masu hanyar da za su bauta masa shi bauta manufan nan ne, an zo dan ai bauta duk wani abu da ke da alaka da ita don a ji daɗin bautan ne kawai fa ibadi man istaqama ala ta'atillah daga cikin bayi akwai wanda suka tsayu akan yi ma Allah ta'a wa badala nafsahu wa malahu fi sabili zalika kuma ya bada kansa da dukiyarsa don yin wannan bauta wa minhum man rafada al-istiqama ala ta'atillah akwai wanda ya kiyarda da ya tsayu ya wannan istiqama ya dage akan bin Allah wa tagha wa bagha yayi girman kai ya ƙetare iyaka yi ɓanna duk bannan da aka ce kada a yayi a wannan afa tafi afa afa ba ba'da zalika an yamuta salihu salih wa salih yanzu yan ya dace afa yaliqu yanzu yayi daidai bayan an yi haka ga wanda ya kirki ga wanda ya zama mai biyayya ga wanda ya zama mai ɗa'a sannan bayan haka nan kuma a ce ga wannan shi ko mugu ne azzalumi ne mamugunci ne shi ba abin da ya sani banda cuta sai zalunci duka su ya sani sannan kuma a ce ranar lahira su zama a daidai abadan ba zai yi ba ko a duniya ba za a haka balle lahira wala yujzi wala yajzi Allahu al-muhsina bi ihsanihi wal bi sa'atihi kuma a ce Allah ba zai saka ma wanda ya kyautata da kyautatawar shi ba wanda ya munana shi kuma da munanawarsa ba zai yi ba afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin yanzu zai yi mu sanya masu miƙa wuya musulmai wanda suka yi aiki suka yi da'a suka yi biyayya suka yi bauta Allah suka zubar da hawaye suka yi kuka saboda Allah tabaraka wa ta'ala suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da su da dukiyarsu sannan mu sa su daidai da watsatsun mutane wanda suka yi ma'alla ta tawaye suka yi ma'alla fito na fito ha sha lilla malakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukunci me yasa ba za ku gane ba ku fahimci cewa ba zai yi haka ba suratul qalam aya ta 35 zuwa ta 36 innal kafarata dallin kafirai waɗanda suke batattu humul ladhina yazunnuna bi anna al-kauna khuliqa abasan wa batilan la hikma su ne kadai suke tunanin wannan duniyan nan an halitta ta dan wasa kuma haka nan kawai a banza babu wata hikima wa annahu la farqa baina masiril mu'min al muslih wal kafir al kuma suna cewa wai babu bambanci tsakanin makoman mumini mai kirki wanda ya imani ya aiki na kwarai wai babu bambanci tsakanin makomansa da kuma kafiri mabannaci wala baina masiril taqi wal fajir kuma suna cewa wai babu bambanci tsakanin makoman mai jin tsoron Allah da kuma watsatse to ya za a yi haka ko a nan duniya ana ba mutumin kirki sakamakon da ba a ba watsatse irin wannan balle ma lahira wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma wa mu halitta ba wal arda da ƙasa wa ma bainahuma batilan ba mu su dan wasa ba ba halitta su haka na a banza ba akwai hikima babba akwai gaya mai girma da yasa aka yi su zalika zannul ladina kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafirta su suna ganin samman nan kawai haka nan ne ƙasan nan haka nan ne wannan ko mummunan tunani ne fa wailul lil ladina kafaru minan nar kai azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta azaba wuta Allah ka tsare ni Allah ka sa ba mu cikin yan wuta dan tsarkin sunayenka na ganin na tafi bihara alaikum salam me ne eh ana na ana bin ka bashi a sai ka je baka ce su cire ko kuma ka biya ko kuma ka ce su daina kama wannan in ba ka ba ga yadda za a yi ta kama na ko kuma ka sai mita su ma kuma sun san da gangan suke yi Ka so ka ko ka sai mita ko kuma ka balle abin ka ce ba ka so ko kuma ka biya kenan ka zauna lafiya wa ya san daidai yadda ka sha su sun yi kwatance kai ma ka yi kwatance to ya za a warware na? ban ji ba a to shi ne kawai mafita kawai a neman mafita sun yi kwatance ka yi kwatance to ba ya za a gane daidai gan suke kwatancen inda za su zo wani lokaci su kawo ma ni nan na taba gida na dubu hamsin da shida a kawo a wata kuma in ka zo ga wani wajen kuma kana gani ya fi ka kuma shi kuma ba haka aka kawo ba to aga kwatance suke yi kuma su ma da kansu sun sani to sai ka nemi mafita kawai ka nemi kakkai ta shiga cikin wannan hadarin Allah ba mu mafita wannan magana tana da faɗi kada mu tsokano ta muna da uzuri subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين